Suna na abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zara tilbidiya wa ya kamata sunna na tarayyar najeriya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wata mai albarka ya zama sanadi da kuma dalili na warware dukkan matsaloli da al'umman musulmi na najeriya suka samu kansu a ciki domin ba su kadai ba har da sauran musulmin duniya baki daya domin wata ne mai albarka wanda a cikinsa allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wannan wata na ramadan cikinsa allah ya saukar da littafinsa na alkur'ani mai girma wata ne mai albarka wanda a ciki aka saukar da alkur'ani mai girma bayan nan cikin watan akwai wani dare mai albarka bayan ramadan din dukkaninsa albarka ne sannan kuma akwai dare guda wanda cikin wannan daren ya fi dare na wata dubu Shi shine lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr can Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mun saukar da wannan littafi na alkur'ani a daren lailatul qadri Allah ya saukar da shi jumla gaba ɗaya qur'ani aka saukar da shi cikin watan ramadan a wannan dare mai albarka sannan kuma a cikin shekaru 23 na manzon Allah da ya yi a raye aka saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan duk lokacin da wani abu ya faru don haka sai idan ramadan ya zo sai manzon Allah ya ajiye dukkanin abin da ya shafi komai na karantarwa sai ya koma wa littafin Allah alkur'ani mai girma mala'ika jibrilu da kansa yakan zo wa manzon Allah su yi tushi da darasi na alkur'ani su karanta su sake komawa a karanta a sake komawa sannan kuma a wannan wata manzon Allah ya fi kowa sauri wurin tallafawa da taimakawa ya fi ma iska da aka sako sauri wurin ce da dukiya